Dambarwa ta kaure a jihar Adamawa bayan da mai rikon mukamin gwamna Umaru Fintir ya ce shi ma zai shiga takarar neman kujerar karkashin inuwar jam'iyyar PDP. Kusa jam'iyyar PDP a Alhaji Abubakar Abdullahi Sardauna a yana ganin ba laifi bane idan mukaddashin gwamnan ya tsaya takaran. Mutane suka ce a bar shi ya zarce. Ina laifi in zai zarce ya gyara tafiya. Tafiyan da ya fara mutane alama sun ga alaman akwai haske a wannan tafiyar tasa. sai dai wasu 'ya'yan jam'iyyar ta pdp masu kwaɗayin wannan kujera irin su tsohon mai ba shugaban ƙasa shawara harkokin siyasa ahmad gulag sun ce ikirarin fintir da magoya bayansa yaudara ce kawai kowa zai ce maka jama'a jama'a wani jama'a ne suke wannan magana idan shi yana jin shawara ne ya kamata ya rike wannan karagar mulki na wata uku da constitution ya tanada ya samu ya gama lafiya amma tun da har ya yanka to hausawa suka ce duk wanda ya kona rumbunsa ya san inda toka yake tsada. suma ma 'ya'yan jam'iyyar adawa ta apc a jihar adamawa sun ce dama sun faɗa. alhaji Ahmad lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar adamawan. abin da ya kamata mutane su zo shine ya kamata kullum idan mutane mutu mutum yana abu kusan ina ya dosa tukuna saboda ka kamar su lokacin da ya dauko musu wannan program a wasu assembly suna ga kamar yana da yana son su ba sai yana fada su ne dan ya cimma kanshi buri wani bukatar shi da yake nema ba to gashi abin yanzu ya bayyana